Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na 200.5 ana kuma iya kama ma alfa rediyo da ke kuma sai a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma alheri grace ce tare da ladan ibrahim a yawa muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi bayan labaran duniya za ku ji abin da masu kula da lamura ke cewa game da gayyatar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi wa babban sifetan 'yan sanda bayan da ya samu bayani cewa ya saba umarnin da aka bashi na zaunawa jihar benue sai an shawo kan hare-haren da ake kaiwa a jihar muna kuma da rahoto kan ayyukan haji a jamhuriyar niger Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa. Kamar yadda muka saba mu ba ko masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu are Assalamu alaikum. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ya sake sabunta kudurinsa na samar da zaman lafiya a sudan ta kudu har na wani tsawon shekara guda tare da barazanar sakawa kasar takunkumi game da makamai muddin dai aka ci gaba da fada kudurin wanda amurka ta aike da shi wajen taron ta bayyana cewa kwamitin na duba yiwuwar daukan dukkan matakan da suka dace akan duk wasu masu kokarin kawo wa zaman lafiya da tsaro cikas a kasar ta sudan ta kudu ta ce tana ganin dakatar da sayar da makamai da shiga da su cikin kasar zai durkusar da sassan biyu masu fada da juna a cikin shekarar 2011 ne da kasar ta sudan ta kudu ta samu yancinta daga kasar sudan amma kuma tun daga wannan lokacin yakin sa ya barke tsakanin sassa biyu wato tsakanin bangaren shugaban kasar salva da mataimakin shugaban kasa rick macha ko a cikin watan disamba an sa hannu akan samar da zaman lafiya amma hakan bai yi nasara ba yanzu haka dai kasar da tana fama da matsanancin rashin abinci domin ko an kiyasta cewa mutane da suka kai miliyan hudu ne suka bar kasar da yaƙi ya daidaita don tsananin yunwa da ya addabe su. shugabannin kasashen birtaniya faransa jaman da amurka gaba ɗayansu sun yi tur da guban da ƙasar rasha ta sa wa wani tsohon mai leƙen asiri ɗan ƙasar rasha da ke zaune a birtaniya shugabannin sun kira wannan babban laifi ne amfani da wannan sinadari mai guba a ƙasar turai domin koraban da amfani da irinsa tun lokacin yakin duniya na biyu a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa da suka fitar jiya alhamis prime minister birtaniya theresa may shugaba emmanuel macron na france angela merkel da shugaba donald trump sun ce ba wani bayani da kasar na rashi za ta yi da zai zama karɓaɓɓe cewa ba cewa ba ita ce ke ta aikata wannan ɗanyen aiki ba suka ce muna kira ga ƙasar ta rasha da ta amsa duk wata tambayar da aka yi mata da ke da nasaba da wannan harin sai dai rasha ta musanta wannan zargin ana sa ran prime minister birtaniya may nan ba da jimawa ba ta bayyana matakai da birtaniya za ta ɗauka akan rasha game da wannan wanda ya hada da koren jami'an jakadancin rasha har su 23 wanda wannan shine abin da aka jima da ganin irinsa tun shekarar 1971 lokacin yakin cacar baki sai dai ministan harkokin wajen rasha sagre lavrov ya ce haka ita ma moscow za ta kori jami'an jakadancin birtaniya a kasar nan ba da jimawa ba domin ramuwa gayya lavrov ya bayyana matakin da mai ta dauka a matsayin shirme ya ce ta yi haka ne da niyyar ɗauke hankalin ƙasar na birtaniya da ke fama da matsalar fitar da fita daga cikin ƙungiyar tarayyar turai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc gwamnatin amurka ta bi sahun sauran ƙasashen duniya wurin yin allah wadda da harin da kasar rasha ta kai da sinadari mai guba a birtaniya ga wani tsohon mai leƙen asiri haka kuma wannan ne karo na farko da amurka ta kakaba takunkumi ga kasar ta rasha akan zargin da aka yi mata game da kutsen a harkokin zaɓen amurka da manema labarai suka tambayi shugaba donald trump game da guban da aka sama wani tsohon mai leƙen asiri a salisbury sai ya ce ga bisa dukkan alamu kasar rasha ce ta aikata wannan aika-aikan kana ya bayyana yunkurin kisan na wannan tsohon mai leƙen asiri a matsayin babban abin bakin ciki ya ce amurka ta ɗauki wannan batu da muhimmanci kamar yadda sauran kasashen duniya suka yi sai dai da farko shugaba trump ya yi ɗari-ɗari wajen sukar shugaba putin da kuma ɗaukar mataki mai tsanani game da wannan batu da farko dai shugaba trump ya faɗa ya nanata cewa ba kowane alaka tsakanin tawagar kwamitin yakin neman zaɓensa da ƙasar ta rasha don haka bincike ma da amurka ke yi akan wannan zargi ba komai bane illa bi ta da kulli a jiya dai amurka ta fi sauran sauran ƙasashe kamar su birtaniya faransa na goya wa birtaniya baya akan cewa rasha ke da alhakin kai harin sinadarin mai guba ga tsohon mai leƙen asirin amurka ta buƙaci sauran ƙasashen duniya da kar su ga laifin kowa sai na ƙasar syria rasha da iran akan mummunar ta'asar da aka taɓa yi wa bani adama in ji wani babban jami'inta mai baiwa shugaban ƙasar amurka shawara a harkokin tsaro hr mcmaster shi ne ba da wannan sanarwa a wajen wani taro da aka yi a wurin adana kayan tarihi a nan washington lokacin tuna domin tuna shekaru bakwai da fara yakin siriya mark master ce gwamnatin assad ta kashe mutane ba kakkautawa ta tursasa musu ta azabtar da su ta amfani da yunwa ta yi musu fyaɗe kan ta yi amfani da makami mai guba duk ga mutanen nata ya ce ta kai hari a asibitoci makarantu kuma da yawan 'yan kasar ta siriya an tsare su wasu ma bacewa su yi bat ba a gansu ba har yanzu babu laburiyarsu ladan ibrahim a yawa ya karanto labarai To da bari mu faro takon a Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya gayyato sifeta janar na 'yan sanda Ibrahim Idris domin neman cikakken bayanin da ya sanya bai zauna a jihar Benue kamar yadda aka umarce shi ya yi ba. Wakilin Umar Faruk Musa na ɗauke da ci gaban rahoton. bayanai dai suna nuna cewar safiyoto janar din a lokacin da Shuba buhari yake benue shi kuma yana hutu ne na sati biyu amma a waje daya matsalolin tsaro kamar yadda suleiman dan zaki tsohon shugaban kungiyar kwadago ta najeriya yake bayyana min a cikin fira da na yi da shi a abuja muhimmiyar matsala ce da ya kamata dole ne gwamnati ta yi haɓasa domin tabbatar da ta ɗauki matakin tilasta a ɗauki matakan da zai kawo zaman lafiya a cikin ƙasa. Don haka ne na tambaye shi shin rashin ɗaukar matakai akan irin wannan jami'an da ke bijirewa odar shugaban ƙasa me yake iya haifarwa a cikin najeriya sai ya ce to yana iya haifar da rashin tsaron gaba ɗaya domin dama aikin 'yan sanda ne su yi waɗannan ƙananan ayyuka sai in sun kasa sai a gayyato soja bayan an gayyato soja an san cewa 'yan sanda sun kasa idan eh, inspector general of police zai kasance an ba shi oda bai ba. dan ya nuna bai da sha'awan aikin kenan rashin sha'awan aikin nan kuma abu ne wanda yake ana halin yadda ake kashe mutane ba fa ana ƙoƙarin yi ba ne ana kan yi ne kuma an aikatan dama abin da ake tsoro a tare abu kafin ya faru to in ya faru kuma an ce kai ka je ai wanda yake aikin tsaro ai bai da lokacin hutu kuma kowanne daga cikinsu a sanannen abu ne buɗaɗɗen sirri ne Cewa ko ka tafi hutu fa ana iya kiranka kowane lokaci ka dawo alabashi in ma biyan ka za a yi ana iya biyan ka in aka yi haka nan to waɗansu ƙasashen in haka ya samu shi shugaban tsaron da kanshi zai ce gaskiya na yi kuskure tsayawa na hutunan da aka yi na bar aiki in ko bai iya yin haka na ba to shikenan kuma ai an nuna cewa shi bai damu da aikin ba sosai to amma ganin cewa shugaba Buhari har yanzu bai dauke bai yanke shawarar ya kore shi daga aiki ba ko ya dakatar da shi daga aiki ba kana ganin akwai wani abu da zai biyo baya tunda yanzu an fara cece ku cewa lokaci ya yi da ya kamata ba ma 'yan sanda ba hatta da rukunin sojoji su ma a musu garan ba domin irin sakacin da ake gani shina kai ga najeriya ga abun kunya da hasarar 'ya'yanta kamar 'yan matan da aka sata a dabci to kaga yanzu in ma wani abu ake magana a ciki su ainihin waɗanda ake ce ma 'yan adawa sun samu kafa sun samu logon duk abin da za su faɗa maganan tsaro duk abin da ya sa aka zargi gwamnatin baya kenan aka ce ba su damu da sha'anin tsaro ba shi tsaro sha'anin tsaro abu ne mai tsada abu ne na mai da hankali abu ne na neman in ma ba ka da ƙarfin da za ka yi ka miƙa ka ƙasashen waje ka nemi shawara domin idan ba ka yi waɗannan ai gwamnatin ba ta tsaro shi ne muhimmin abu to amma har ila yau dai malam garba shehu yana ganin cewa ai ba ta hana zuwa hutu daga shi safiyatu jiran na 'yan sandan. zancen hutu a ka'ida ce wani an yi kalanda tun daga farkon shekara zuwa karshe wani zai je hutu lokaci zuwa lokaci kaza idan baka daga ka je hutu ba na kasan ka shi ma ba zai fito a ganshi a rana a ga irin kamunsa ba saboda haka ba saba doka ba malam garba shehu kenan babban jami'in huda jama'a da aikin jarida a fadar gwamnati a tattauna da na yi da shi a abuja yanzu dai an sa ido a ga irin wannan bincike da abin da zai haifar da kuma matakin da shugaba muhammadu buhari zai dauka idan sakamakon ya nuna cewa a zahiri o da shi dai ba a bi ta ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To da labarin mu rufe taskar hotannin namu a jamhuriyar Nijar inda hukumar alhazai ta bayyana daukar waɗansu matakai domin samar da sassauci ga maniyata bana kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin mu Sulaiman Barma ya haɗa mana. Kwarai ke an ɗan samu ƙarin wasu kuɗaɗe akan abin da maniyata suka biya a bara. Hukumar ta alhazai da ake kira koho ta bayyana cewa ƙarin bai taka kara ya karya ba. Hasali ma gwamnatin ƙasar ta karya farashin tikitin jirgi. ganin sabbin matakan da ƙasar Saudiya ta bullo da su ba su haddasa wa maniyatan jamhuriyar ta Nijar damuwa ba. Alhaji Nuhu Sallau shine magatakarda a hukumar alhazai ta ƙasa Koho. Bara ku kun sani a yi miliyan biyu ne da jika ɗari biyu har da talatin da takwas. To bana an ɗan ƙara da jika talatin ko da takwas ne. To mu sai mu ce alhamdulillah tun da ga yanda eh, hukumar Saudiya suka ƙara abubuwa abin da ake ce ma TVA kenan. 5% kuma abu wajen haraka abinci mina da arafat sun kara kai dai abin da suka kara can wurin ya shi jika a bara kudin jirgi jika eh, ɗari tara da saba'in da biyar ne bana gwamnati ya ce a maido shi jika ɗari tara kenan sai mu ce alhamdulillahi ejojin aikin haji irin su abdulaziz idrisa jigal mai shugabancin kamfanin almanasik sun yi na'am da wannan tsari eh, gaskiya eh, mun ji dadin wannan farashi saboda dama Eh, shi hukuma ba abun da yake nema sai a samu sauci alazai kuma eh, mun gani can makka an kara da wadansu abubuwa amma duk wannan dai eh, wannan farashi gaskiya mu da sai mu alhamdulillah in Allah ya da kuma za mu yi aiki mai kyau kuma za mu samu fa'ida kuma mutane za mu kai su lahiya mu da su lahiyan Allah yarda. Wasu 'yan Nijar na ganin masu ruwa da tsaki a sha'anin aikin hajjin kasar ba su yi la'akari da halin fatarar da talakawa musamman na karkara ke ciki ba. kafin tsayar da kudaden hajjin na bana to amma alhaji hassan mani na kamfanin excellence na cewa babu zancen mutum wanda ya san tsara aikin haji ko wanda ya taba zuwa aikin haji ya ga wanga kudin sun yi tsada ga lissafin da harin da muka yi aikin haji bana akalla sai ya kusa kai miliyan uku amma ba shi bane gurin mu masu tsara aikin haji da umara mu taimaka ma mahajata Allah sai ya taimaka mu. Matsalar jiragen da za su yi dakon alhazai daga Nijar zuwa Saudiya a kan lokaci ita ce matsalar da ta fi cin yawan maniyatan kowace shekara tuwo a ƙwarya. Dalili kenan da hukumomi a wannan karan suka mayar da komai na jigilar alhazai a hannun wani kamfanin cikin gida. Wannan kamfani na ƙasa wanda ake ce ma Niger Airways shine aka damƙa mu duka wannan aikin. Sai dai mu yi addu'a Allah sa abin ya zo da sauki kamar yadda muke fata. kujeru kusan dubu goma sha shida ne kasar saudiya ta ware a bana domin alhazan jamhuriyar nijar saboda haka ake sa da rufe rajistar manyata a watan mayun da ke tafe sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida Manal Sule bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata ranar takwas ga watan Maris aka gudanar da bikin ranar mata ta duniya. Mata daga bangarori daban-daban sun bayyana ra'ayoyinsu akan irin gudunmuwar da mata ke takawa da kuma irin matsalolin da suke fuskanta. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban hirar da wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi da Madan Rahila Goji akan irin matsalolin da mata ke fuskanta. sa'a nan kuma na biyu shine rashin zaman lafiya nan da ana kashe mana mu da yayanmu gaskiya mu mata muna da bakin ciki a wannan wurin in an ce yan siyasa ne su daina domin suna zuwa can ma kansu da yayansu mu talakoki muna nan mu sha rana mu zabe su kuwa ba za su zo su tuna da mu ba saboda haka muna roka cewa yan siyasa kansu dinga bata mana yaya kowa ya shiga a cikin addininsa a koyas da yaya a koyas da mata in ka gane ka samu koyaswa za ka san sauran Allah za ka san abin da bayi da kyau in za ka aikata ruhun kama ba zai barka ba saboda haka muna so gwamnati su ba ma mata yanci ita ko hajiya ummul hairi iliyasu ta ce har yanzu ba a ba mata guraben da za su ba da nasu gudunmawa don ci gaban ƙasa ba maganar gaskiya mata sun rasa dama ba a ba su damar da za su zo ba ma balantana fahimci menene matsalar su balantana a saurare su idan kika duba tun daga kan councilors har har zuwa kan members house of assembly har zuwa kan commissioners it is a in ma akwai matan yana matukar wahala su kai uku wannan yasa ba ma a sanin me muke ciki wannan yasa ake tunanin kamar ba mu kai ba idan da ana tunanin mata ba su yi karatu ba magana ta gaskiya yanzu mata sun yi karatu suna da ilimin suna da fahimtar suna da duk wata abu da ake bukata a samu domin a fito da su su ma a tafiya nan da su kuma matsalar in dai har ba a ba wa mata wannan daman ba ba za a taba samun maganin matsalolin da ake ciki ba mazanan da ake tafiya da su mazan mu ne in ma 'ya'ya ne 'ya'yan mu ne idan suka fita suka dawo gida gare mu suke in shawarar kirki ce a mu za a samu to tunda har an yarda mu ba su shawara a gida ina ganin menene zai hana ba za a fito da mu mu ba da shawarar ba saboda gwamnati ta ji namu ma matsalar ta kuma ga hanyoyin da za mu kawo masu mahimmanci domin kawo ƙarshen matsalolin akwai matsaloli da musamman mu 'yan mata ke fuskanta kamar na fyaɗe wanda yanzu ya zama ruwan dare kina ganin kamar ta yaya za a magance eh to mataki na farko da muke bukata shine a faɗakar da kan iyayenmu a wayar da su bin hakkin 'ya'yansu idan haka ya faru mafi akasari yana faruwa ne iyayenmu suna tsoron fito da maganan saboda suna gudun irin kallon da za a yi wa 'ya'yansu to wannan ɓoye wanda ake yi shi yasa masu aikata ta ta'asan suke ci gaba amma idan kika ajiye a gefe kika ce bari fito in nemi 'yancin 'yata wanda ya yi aikin ya ga an ɗauki mummunan mataki a kan shi to za ki ga idan akwai wani wanda yake so ya yi zai ji tsoro to amma in dai har muka ci gaba da yin shiru to ina gaya miki maganar gaskiya shine za a ci gaba da aikatawa kuma sannan su karan kansu inda hakkin ɗaukan mataki mataki yake kansu su dinga yin adalci wajen ganin sun dauki kwakwaran mataki yadda wani zai guji aikata irin haka. Malama Esther Nasara ta ce mata a kasashen da suka ci gaba suna samun a saurare su ba kamar kasashe masu tasowa ba. Ko da shike in ka duba kasashen waje zaka ga cewa mata dai damo'insu suna raguwa domin ana jin su in sun yi magana. Amma an dawo Afirka an dawo nigeria sai ka ga mata da yawa ba su da wakilci ishu na wife battery shi ma yana karuwa dukan mata yawwa duka dai na abubuwan suna karuwa domin ba wanda zai masu magana ba wanda zai kawo eh, maybe a passing laws wanda zai kebe su aha wanda zai ba mace yanci ya kamata a samu matan da suna wakilcin mata daga karkara. Yayin da nake kokarin hada wannan rahoto sai ga tawagar wasu mata da suka nemi bayyana korafinsu. sunana jenny sauta ne mun zo ne muna roko ko za mu samu taimako daga wurin gwamnati gaskiya mu da an gamu haka mu gwamraye ne muna kasuwanci kasuwanci baya fita sai siyasa ya zo za mu ta siyasa mu yi ta siyasa amma dan takara ya samu ya zo na kujera ya manta da mu ba mu cin gaba komai so abin ya dame mu gaskiya muna so a tamaka mana Jama'a ma sauraro, a nan muka kawo ƙarshen mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Zainab Babaji da ta yi wannan hirar, da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa wannan shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ku sai kuma sharhin jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Sharhin jaridan Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken Daniels na neman taimako domin ta buɗe bakinta. Labarin ya ci gaba da cewa tauraruwar fina-finan batsa Stormy Daniels ta kaddamar da asusun neman tallafi a yanar gizo domin samun kuɗin da za ta biya kuɗin toshiyar baki da lauyan Donald Trump ya bata kafin zaben shekarar 2016. tauraruwar dai ta karɓi kuɗi dala amurka dubu ɗari da talatin kwanaki goma sha biyu kafin zaɓe a matsayin toshiyar baki akan zargin mu'amalar da ta yi da shugaban na amurka shekaru goma da suka wuce har ila yau jaridar ta washington post ta rawaito labari mai taken majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton amurka ta faɗi zuwa mataki na goma sha takwas a layin farin ciki labarin ya ci gaba da cewa shekaru biyu a jere amurka na faduwa a rahoton da majalisar ɗinkin duniya take ɗaukar nauyin na gano ƙasashen da suka fi farin ciki a duk shekara rahoton na bana da aka buga amurka na mataki na goma sha takwas daga cikin ƙasashe shida. rahoton dai ya bayyana cewar teɓa ko kuma ƙiba da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da baƙin ciki na daga cikin dalilan da suka taimaka wajen rashin farin ciki a amurka haka kuma rahoton ya bayyana ƙasar finland a matsayin ƙasar da ta fi kowace ƙasa farin ciki a duniya yayin da ƙasar da ta yi nasara a bara wato ƙasar norway ta biye mata a baya sai kuma ƙasashen denmark da iceland da kuma switzerland ƙasashen da suka zo na ƙarshe kuwa su ne ƙasar burundi da jamhuriyar afirka ta tsakiya da kuma sudan ta kudu sai mu tsallaka jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken dubban ɗalibai ne suka gabatar da zanga-zanga domin nuna kyama ga tashe-tashen hankulan da bindigogi ke haifarwa a faɗin amurka labarin ya ci gaba kamar haka wata guda da ya gabata ɗaruruwan matasa suka ranta a nakari domin tsira da rayukansu a cikin makarantarsu a ajujuwan makarantar sakandare ta Marjorie Stone Douglas inda ɗalibai da wasu ma'aikatan makarantar goma sha bakwai suka mutu sakamakon harbin kan mai uwa da wabi. A ranar Larabar da ta gabata, ɗalibai suka fita kwansu da kwarkutarsu da zimmar ba za su ƙara fuskanta irin wannan tashin hankali na neman tsira da rayuwarsu ba, haka takwarorinsu da ke birnin New York da Chicago da Atlanta da Santa Monica da ɗaliban makarantar sakandare ta Columbine da Newtown a Connecticut da sauran birane da dama a faɗin Amurka suka fice daga ajujuwansu da misalin karfe goma na safiya Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara. Nazar Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya. To a gaida Naziru sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America in Hausa mai magana Bello Alali Uwa sandan local government Kebbi Najeriya. Ra'ayi na yau ya karkata ne a kan zuwan Buhari inda tsohin waɗanda 'yan Boko Haram suka sace. Gaskiya abun ya yi daidai amma Buhari maganganunka sun kasu kashi-kashi. Ta ce ba ka shirya da 'yan ta'adda. sannan kuma ka yi bugun gaba a lokacin can baya cewa kai da ka hau mulkin da ba da ɓata lokaci ba cikin kwanaki ƙanƙari za ka sassaɓe mutanen da sannan ka kasa aiwatar da abubuwan da ka faɗi kuma ka yi bugun gaba a kan ce ma gudulas ai gudulas shi a boko haram to alhakikanin gaskiya mu ba mu jin daɗin irin waɗanga kalamai saboda ba don komi ba addinin musulunci addinin zaman lahiya ne addinin musulunci addini ne mai maganganu masu daɗi masu amfani waɗanda ga ainihin jawo hankalin mutum saboda ba don komi ba mutum in dai ya kai kimamin to ya san maganganun da zai faɗa. mai magana muhammad awali baba iya shi karamar hukumar toro cikin jihar bauchi najeriya allah ku miƙa saƙona ga sanatocinmu na najeriya a ce sanata ya ɗauki naira miliyan goma sha uku da wani abu a wata banda kuɗin albarkacinsa amma mu sanatar mu na bauchi ta arewa wallahi ta ko ta ko kafasawa muke so ya shigo yankin ma ga halin da muke ciki yau shekara biyu da rabi ko shekara uku ba mu dan shi ba mu ga abin da yi ba wannan al'amari har ina wannan zalunci har ina in Allah iya da sanatocin Najeriya ko kuma buragen Najeriya wallahi wannan karan Allah da an hada jiya da kwalbar jiya da kwalbar kudin zaɓe in Allah iya da yanzu ne zane zaɓe na gari insha Allah za ku gani a ƙuri'unku. Ra'ayoyin ko masu saurare to kafin mu karkare ga takaitattun labarai. wata gada da aka ake bi da kafa wanda aka kammala ginawa kwana daya a miami da ke jihar florida a nan amurka ta rufta jiya alhamis kuma ta murkushe motoci jami'an 'yan sanda sun ce tuni ake gudanar da ayyukan ceto a wannan wurin da ke tsakanin babban harabar jami'ar nan da ke florida da kuma wurin kwanan ɗalibanta motoci masu ɗaukan kaya masu nauyi da tono kurakusai da ma sauran 'yan sanda suna cikin sahun abubuwan da ake amfani da su wajen wannan aikin ceton. shugaban hukumar kashe gobara da ke miami dave doni ya ce an samu gawarwakin mutane hudu da aka da aka da gada ta danne kana an kai wasu mutane takwas asibiti haka kuma 'yan sanda sun ce motoci takwas ne gadan ta danne an gina gadan ne da niyyar sauƙawa ɗaliban jami'ar ta florida yawan gittawa titi da ke gaban makarantarsu mai yawan samun cincirin da motoci wanda sautari tsallake shi ke zamewa wani jan aiki domin ko layin motoci takwas ne ke gilmaya a lokaci guda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya alhamis ya sake sabunta ƙudurinsa na samar da zaman lafiya a sudan ta kudu har na tsawon shekara guda tare da barazanar sawa kasar takunkumi game da makamai muddin dai aka ci gaba da faɗa kudurin wanda amurka ta aike da shi wajen taron ya bayyana cewa kwamitin na duba yiwuwar daukan dukkan matakan da suka dace akan duk wasu masu kokarin kawo wa zaman lafiya da tsaro cikas a kasar ta sudan ta kudu birtaniya shugabannin kasashen birtaniya faransa jamani da amurka gaba ɗayansu sun yi tur da guban da kasar rasha ta sa wani tsohon mai leken asiri dan kasar rasha da ke zaune a birtaniya shugabannin sun kira wannan babban laifi ne amfani da wannan sinadari mai guba a kasar turai domin rabon da a yi amfani da irinsa tun lokacin yakin duniya na biyu. To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma da rana ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da ma dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa har da ƙari a shafinmu na intanet hausa da kan ko kuma ku muhawara a shafinanmu na sada zumunci Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da Salama abu da kuma injiniyan mu John Alheri ke muku fata alheri sai kuma da can zuwa da rana ku ji abokan aikin mu kuma muna cewa ku wani lafiya mu kuma mu je mu kwana lafiya da alheri.